Jihar Katsina dai na daga cikin jihohin da ake noma haikan arewacin Najeriya wadda kusan kashi 90 bisa ɗari al'ummar jihar manoma ne. A wannan damunar dai manoman na ci gaba da godiya ga Allah ganin yadda damunar ta musu kyau yadda ba su tsammani ba saboda shekarar ta zo da tarnaki kala-kala musamman tsadar taki da kayan abinci. Gaskiya damuna bana alhamdulillah ta yi kyau. Mun samu amfanin gona ga riɗi dai kana gani ga gero. bangaren da muka yi masara kuma akwai ta inda aka yi gyada an samu sai dai na kasan da muka samu muna samun tangahi a gwamnatin baya wanda fiye da yanzu da mun samu wannan tangahin da abin da za mu samu ya wuce haka gaskiyar magana yauwa tangafin da muke samu lokacin da za mu shiga gona gwamnati za ta taimaka mu da taki na zamani a sauƙaƙe bana ma abin ya kai tika tik babu manomin da ya samu sakamakon yadda manoman jihar katsina suka rika kokawa ba su samu tallafin taki daga mahukuntan jihar ba wanda aka saba basu duk shekara ga kuma na kasuwa ya yi ɗan karen tsada ya sa mafi akasarin manoman suka koma yin amfani da takin gargajiya musamman ma kashin kaji wanda a cewar su damuna ta albarka kwarai da gaske nan da hagan yan gurin ban sa kwayar takin mutum ɗaya ba duk wanda ya kalli gonaki da gero da dawa da masara da wake ga nan wallahi kamar ana sha musu mai Allah ya ba masa kwarai da gaske alhamdulillah a halin da ake ciki yanzu gero ɗari masara wajen ɗari biyar hamma da ashirin to amma duka Allah ya magana wani abu insha Allah rabbi saboda haka dama na takan kama yadda ya kamata kwarai da gaske sai dai a nasu bangaren mahukuntan jihar Katsina sun ba manoman jihar haƙurin rashin bada takin zamanin abinda suka alakanta da matsalar coronavirus wanda duniya ke fama da ita wanda suka ce a duk shekara tun da suka zo gwamnati ba su taba fashin bada takin ba sai wannan shekara to da farko dai za mu fara bada hakuri mu ba mu jama'a hakuri na rashin takin da aka samu wanda tun da muka zo a gwamnati dai ba taba samun wannan matsalar ba zo kwatsam sai ga wannan ciwo na corona wanda ba wanda ya taba tunanin ma zai zo mana tun da muka fara jin labarin shi a 2019 ana ganin kamar wani abu ne wanda ke faruwa cikin kasashen waje sai gashi har ya zo mana to ya zo da ya zo da abun nan shi corona nan ba wai lafiyar mutane ta ba har da tattalin arziki ma gaba ɗaya ya zama cewa duk kamfanoni ma an rufe kamfanonin da ake takin nan ma ya zama cewa duk an rufe saboda an hana ma'aikata zuwa to ya zo har ya zo kan february march aka zo za a fara aikin gona muka zo muka tashi dama lokacin da muke bada oda ana kawo mana wannan takin aka yi taron majalisar zartawa ta jiha muka bada aka bada approval cewa za a sayi wannan tan dubu talatin da aka ware kuɗin to amma dai sai dai a ƙara hakuri a daure a yi hakuri Allah kuma ya taimaka cewa wannan damuna ta zo da albarka za ka gama duk da dai rashin takin da amma amfanin na nan yayi kyau wannan damuna dai ta zo wa da manoman jihar Katsina da matsaloli kusan guda uku waɗanda suka kunshi tsadar takin ga rashin samun na gwamnati mai sauƙi da kuma tsadar kayan abinci sai dai Allah ya kawo wa manoman sauƙi wajen samun yabanya mai kyau wannan na daga cikin abin da ya sanya ma manoman rai kuma suke darawa